Thank you.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 Bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro kisoshin rayuwa an soshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 11 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya dire 14 ga watan safar na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan satumban shekara ta 2001 jiragen saman fasinja guda biyu a cikin guda hudu waɗanda aka sace a birnin boston na ƙasar amurka sa kai karo akan dogayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na kasar amurka wato world trade center yayin da kuma jirgi na uku ya fada akan kan gina ma'aikatar tsaro ta pentagon ta amurka da ke birnin washington sai kuma aka kakkaɓo na hudu a dajin pennsylvania da ke kasar ta amurka mutane dubu uku da biyu ne dai suka mutu a waɗannan hare-hare bayan hakan kuma gwamnatin amurka ta tuhumi usama bin laden jagoran kungiyar alka'ida da shirya kai hare-haren kamar shi ma ya amince da hakan bayan faruwar wannan lamari ne da amurka ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 2001 da sunan yaƙi da ta'addanci sannan kuma ta mamaye iraki a shekara ta 2003 daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 74 suka gabata a ranar irin ta yau wato kuma 11 ga watan satumbar shekara ta 1948 muhammad ali jana ya rasu muhammad ali shi shine wanda ya kurmayar kafa a kasar pakistan wadda ta fice da kasar india a haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar muslim league ta kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin kokarin da ya yi wajen bunƙasa ayyukan jam'iyyar ta samu karɓar matuka tsakanin musulmin kasar india inda ta samu nasarar lashe kan 'yan majalisa a yankunan musulmi a ƙasar india a lokacin daga bisani kuma jam'iyyar ta zama babban bangaren siyasa a ƙasar inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jana ƙasar pakistan ta balle daga ƙasar india ta zama ƙasa mai cin gishin kanta a shekara ta tara da da arba'in bakwai hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a ƙasar pakistan ba rasuwarsa al'ummar kasar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa bisa la'akari cewa shine jagorance gwagwarmayar kafa kasar ta pakistan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahi Rahmanir Rahim ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Miliyoyin 'yan shi'a ne ke ci gaba da yin tururuwa a birnin Karbala na kasar Iraki don halartar arba'in na Imam Hussein alaihi salam. Kasar Iran za ta yi aiki tare da kasar Senegal a bangaren bunƙasa harkokin noma. tawagar kungiyar hamas rashin jagorancin ismail haniya ta isa birnin moscow an gudanar da zanga-zangar adawa tsadar makamashi a kasashen austria da italiya yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin 'yan shi'a ne ke ci gaba da yin tururuwa a birnin karbala na kasar iraki don halartar taron arba'in na imamu hussein alaihi salam rahotanni sun bayyana cewa miliyoyin musulmi 'yan shi'a ne daga gwamman kasashen duniya ke ci da yin tururuwa a zuwa birnin karbala na kasar iraki don juyayi ranar arba'in ta imam hussein alaihi salam limami na uku daga cikin lamun shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da allah allayensa tsarkaka a cikin makonni biyu maziyarta daga kasashen duniya daban-daban musamman da kasashen iran azerbaijan bahrain kuwait da kasar saudiya su isa birnin Baghdad na kasar Iraki inda daga nan suke fara yin tafiya a kafa zuwa birnin Karbala domin raya zagayowar ranar arba'in ta wato shahadar Imam Hussein alaihi salam inda za a gudanar da wannan babban taro a ranar 17 ga watan Satumba da muke ciki. Kamar yadda shugaban cibiyar masu kula da ziyarar arba'in na nan kasar Iran ya bayyana kimanin Iraniya miliyan 2.6 ne ya zuwa yanzu suka isa birnin Karbala. na ƙasar iraki don halarta babban taron a duk shekara miliyoyin mutane ne daga kasashen duniya daban-daban suke zuwa birnin karbala inda da dama daga cikinsu suke yin tafiya a ƙafa daga birnin bagadaza zuwa birnin na karbala ƙasar iran za ta yi aiki tare da ƙasar senegal a bangaren bunƙasa harkokin noma jakadan ƙasar iran senegal muhammad rida da shiri bisa rahoton da hukumar noma da abinci ta masar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa iran tana daga cikin ƙasashe bakwai mafi ci gaba ɓangaren noma inda take noma nau'in amfanin gona guda 23 a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar senegal ta yi da jakadan na iran a ƙasar senegal ya faɗi cewa iran ita ce ta farko a ɓangaren noma da kayayyakin marmari a gabas ta tsakiya gabashi da kuma arewacin afirka hakan noma na bada gudunmawa wajen samar da ayyukan yi ga al'ummar ƙasa da ba ɓangare ne na man fetur ba da ƙarshe ya bayyana cewa iran a shirye take ta yi aiki tare da ƙasar senegal a wannan ɓangaren tare da horar da manoman ƙasar irin ƙwarewar take da shi wajen yin noman rani da musayar fasahar noman zamani ra'ayi gandun daji da shuka bishiyoyi domin tunkarar kwararowar hamada tawagar kungiyar hamas a kan jagorancin ismail haniya ta isa birnin moscow shugaban bangaren siyasa na kungiyar gwamnati ta falastinu ismail haniya ya isa kasar rasha tare da ban tawagar da ke mara masa baya domin tattauna da manyan jami'an gwamnatin kasar ciki har da ministan harkokin wajen kasar sargi lavrov a nasa bangaren mai bawa shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas shawara tahir al-nunu ya faɗi cewa Ismail Haniya da tawaga da ke mara masa baya sun isa birnin Moscow ne domin tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi bangorin biyu inda zai gana da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma mayan jami'an gwamnati na ƙasar ta rasha ziyarar ta zo ne a lokaci mai matukar muhimmanci, a mataki na kasa da kasa da ma duniya baki ɗaya? kuma za su tattauna ne kan irin ci gaban da aka samu musamman kan yanayin da yankin falasinu yake ciki da ƙarshe ya jinjina wa ƙasar rasha game da nuna goyon bayan al'ummar falastinu da take yi musamman ma ƙungiyoyin gwagwarmaya to masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran an gudanar da zanga-zangar adawa tsadar makamashi a ƙasashen austria da italiya al'ummar ƙasar turai na ci gaba da kuma nuna ɓacin ransu game da yadda farashin makamashi ke ƙara yin tashin goron zabi dubban mutane ne suka bazama akan tituna yayin da kasar italiya kuma masu zanga-zanga suka kai wa wato ministan harkokin wajen kasar hari a jiya asabar ma an da zanga-zanga a biyanna inda suka yi tare da taken yin allah waje da kungiyar tarayyar turai da kungiyar tsaro ta nato ma zanga-zangar da ke dauke da wato tutar austria na ta yin tirda takunkumin da aka gagaba wa kasar rasha rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar italiya luigi di mayo ya fuskanci hari daga wato bangaren masu zanga-zanga isa-sake da wuya nepal inda suka rika kiran shida maci amana a wakarin da yake yi na gabatar da shirye-shirye na tunkarar zaɓukan da za a gudanar nan da wata mai zuwa matsalar makamashi sai kara kamari take yi a fadin kashen nahiyar turai inda yake kara tashi da kuma karanci a lokacin da ake fuskantar yanayi na hunturu jami'an kasashen iran da yaman sun tattauna kan ci gaban da aka samu bayan tsagaita buɗe wuta kakakin ƙungiyar ansarullah na kasar yaman da shugaban tawagar tattaunawa ta ƙasar sun gana da mai bawa ministan harkokin wajen kasar iran shawara kan harkokin siyasa a nan birnin tehran domin tattaunawa kan wato ci gaban da aka samu a bayan nan kan wato batun hanyoyin tabbatar da zaman lafiya Duk kuma irin matsalolin da ake fuskanta ƙoƙarin da ake na samar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta yamen. ƙasar saudiya da ke samun goyon bayan amurka da ɗaya daular larabawa da sauran wasu ƙasashe sun kaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen tun a watan maris ɗin shekara ta da sha biyar. tare da killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ruwa sai dai duk da kokarin da wakilin masar ɗinkin duniya ya yi wajen ganin an samo ko kuma an shawo kan ɓangaren da ke faɗa da juna wajen mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta amma dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta na ci da kesa yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare a wurare daban-daban a kasar ta yemen a nasu bangaren ba da shawara na musamman kan harkokin siyasa ga minsan harkokin wajen kasar iran ali asgar kaji ya bayyana fatansa daga na an cire wa kasar yemen takunkumi da kuma killacewar da aka yi mata ba tare da wani sharaɗi ba to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke kenan dake da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar a yau shirin namu zai dubi ne dangane da batun zaman da aka gudanar a wannan asabar na shugabannin kasashen nahiyar afirka a birnin cairo na kasar masar inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi nahiyar da kuma fitar da bayanai kan matsayinsu akan abubuwa da suke gani muhimman kalubale ne a gare su. wani da shi ne abinda shirin zai dubi a kansa da ma wasu bututun na daban da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba mu hali da fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a wannan asabar ce shugabannin kasashen afirka fiye da 24 suka buƙaci maudatan kasashe na duniya da su tabbatar da cewa sun aiwatar da shirin nan na zuba magudan kudade domin yaƙi da dumamar yanayi da kuma taimakama nahiyar afirka ta magance illa ta sauyin yanayi wanda aksarin manyan ƙasashen duniya ne suka haifar mata da hakan ƙasashen afirka waɗanda suka ɗora alhakin gurɓatar yanayi akan manyan ƙasashen duniya sun yi kakkausar suka a kan taron da aka gudanar a makon da ya gabata a ƙasar new wanda ƙasashen yammacin duniya suka ƙaurace mawa da dama daga cikin kasashen afirka dai sun bayyana bacin su akan matakin da shugabannin kasashen turan suka dauka a wannan taron da aka gudanar a birnin cairo na kasar masar shugabannin kasashe fiye da 24 na nahiyar afirka sun tattauna batutuwa da dama bai ga batun yanayi da kuma yadda za a kyautata kaucewa abubuwa da hakan yake haifarwa sun kuma tattauna akan batun zaman da za a gudanar na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da ƙorafe-ƙorafe na nahiyar afirka da abubuwa da suke cima nahiyar to kwarya wanda ya kamata a ce kasashen duniya sun mayar da hankali a kansu baya ga haka kuma wasu daga cikin shugabannin da suka halarci zaman taron sun gabatar da bukatu waɗanda za su taimaka wajen farfado da ayyuka musamman ta fuskacin noma da kuma bunƙasa kamfani da suka durƙushe a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar wanda hakan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikinsu ba tare da dogaro da kasashen ƙetare ba daga cikin wanda suka halarci taron da ya har da tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mon wanda shi ma ya gabatar da nasa jawabi a wurin da kuma bayyana cikakken goyon bayansa ga dukkanin matakan da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka ɗauka to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a maɓoyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni dai sun ce baya ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar boko haram wa'anda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka nitse a cikin ruwa wanda kuma tuni aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanoni da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin bisa wanda hakan ya tilasta su kauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka kauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin nan jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na kungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kazalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa ɗin a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta ƙasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zo ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai tafi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da neja bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alƙalamma wadanda fadar shugaban ƙasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikar wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da muhallansu a cikin jihohi 22 gami da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da jikitarsu sama da 200 bai ga rushewar gidaje kimanin 37 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama to har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki da mataimakin shugaban kasa din farfesa yami ya ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr osibanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington da ne aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka ko wani bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alkawalan kasar da ta yi na zuba jari a cikin kudin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abin da ake sa da shi ne bashin na dfc zai rage yawan basussuka da kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran kasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to a wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya ɗin sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu kare dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake ƙorafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da ma tarwatsa lamura a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makudi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman batunci. ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko yin garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su. jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin suke nan zamu ji hali shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amadarin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo musulunci ta Iran. To zan miƙa sakon gaisuwa ta farko Hassan Barka ina gaida kai. Ina gaishe da babban abokina Gwani Lawan aligamada Ina gaishe da sunana ayuba kaura da ke dakin tufa sannan na gashe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbin najeriya sannan na gashe da hamza shu'aibu id gamadan sannan na gashe da suleiman abubakar gamadan sannan na gashe da adama jabon kure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan na gashe da amarya ta zuliyar maman amina da fatan tana yan ƙoshin lafiya sannan na gashe da dauda injiniya sannan na gashe da Mubara dan gwangwan su a cikin garin kashirin wasu sannan na gashe da madagwal mai mai shayi bakin titi kashirmo sannan ina gashe da hamsu dini mai adai da tasahu da ke garin kashirmo sannan ina gashe da hamsu mai cabi ima da ke garin kashirmo da fatan ya tsallar juma'a lafiya sannan ina gashe da abokina falalu da ke kasar libya mai magana usman sani daga garin kashirmo kamar hukumar dakin tofa a kano daga najeriya alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa na barka mu da warhaka mai magana wuli ando daga niyami a jamhuriyar nijar kasarto muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaishe gaishe mu yan uwa da amina arziki eh, da farko dai ina ba da gaisuwa ta da fata alkhairi da baban malam jaddi yake a nan niyami tare da kuma malam musa hamma da malam musa haris akwai kuma alhaji tari alhaji Hamman Tari akwai kuma Malam Usman Umar wanda aka fi da Malam Usman Komanda akwai kuma eh, Alhaji Ibrahim a bangaren Agadas a nan kasuwar tara ko kuma Lawo Alhaji Abbali da yake shi ma a nan a garin Agadas akwai Alhaji Abdullahi Musa wanda aka fi da Alhaji Abdu Akwata akwai Alhaji Mustapha wanda aka fi da Alhaji Mai Duka a nan kasuwar tara tare da makwabcin shi Alhaji Zakariya da kuma Alhaji Abdulkadir dukkanin masu sauraron wannan filin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hamsa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar dangance da dama da kuke bamu a kowane ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ta ƙarshen mako e zuwa ga yan uwa da aminan arziki da farko yana gaida Nazifi Ibrahim Ruggan Malam Shehu da kamar Ilyasu Yakubu Digawa Murtala mai shayi bakin kwasta Hausan House Sokoto, Kabiru Sule Usman da Magaran, akwai Sanisi Madatsai da magara Soho Mai Albarka wato Niyame, akwai eh, abokina Samariya Haruna Idris mazaunin kasar Libya. Daga ƙarshe ina gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Na gode sashen Hausa Radio BOH mai magana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza, jihar Tawa, jamhuriyar niger mazauni kasar Kamaru. Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zp ibrahim ne rugar malam shagar lokacin gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya yau ma karshen sati za mu yi gaishe gaishe kamar yadda aka saba haɗa mai kwamfuta mai yama ina gaishe ka ahmad ladan Ya kuma mai aski ba da raka faru kuma haikaro ga balaruwan kawa ibrahim haruna yusuf maɗatai sanusi maɗatai ilyas yakubu rigawa ilyas kurezi dozman taxi moto kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bari ta su waturu da magaran na agwa mai haci tsohon mai albarka nijar a kasila baban liman ahar abdulaziz prezi letoro mai sanis hassan alhaji umara usaini star kaso kwalliya baban gida faji mata kai mamman shafi'u tupac mai wata shi tutahiyar agadas isa jikan mai saje gwani Ali Zamaran Kura, Bukari Roga Roga Benzema da ke Agadas muji jirgi mai adaidaita da fatar duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai magana Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai haski ba da raka a jihar da magaram ina so ku ni dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata gabaki daya. Ina gaida abokina Nazifi Ibrahim Ragal Malam Shagari. Ina gaida Kadawar Digaga dan Fulanin Warge da Ilyas Yakubu Digawa da Gwani Lawan Ali Gamadan. To masu da hakan ne kuma shirin na ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirmu na ansoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne wannan shiri a kowane lokaci ƙoƙari yake ya bijiro da amsoshi dangane da tambayoyin da ku masu sauraro kuke turowa waɗanda suka shafi al'amura na aƙida to kuma a cikin abin da muka fara ba da amsa ko kuma kaɗan yi satuttuka kamar biyu ko zuwa uku muna ba da amsa a kai ita ce tambayar da wani daga cikinku masu sauraro ya turo a kan cewa menene gaskiyar abin da ake faɗa na cewa 'yan shi'a suna da alkur'ani wanda ya saba da wannan alkur'ani da yake hannun sauran musulmai shin wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to a cikin shirye-shiryen mu mun fito da wasu dalilai mun kuma bawa shi mai tambayar da kuma dumama wanda yake son ya san wannan amsa mun ba da bayanin cewa lalle wannan mabu ba gaskiya ba ne shi shi'a ba su da wani alkur'ani saɓanin wannan alkur'anin da yake hannun dukkan sauran al'umma baki ɗaya akwai wani abu wanda ya kamata mu fahimta kamar yadda na yi ishara a wancan lokaci shirinmu da ya gabata cewa mushaf idan ana zancen mushafi to mushafi in an ba da suna aka ce mushafu fatima wasu da dama sun fi ba da karfi akan ai 'yan shi'a suna da wani abu wai shi mushafu fatima har ma akwai kuma wani musahafi da ake cewa musahafi ali bin abi talibin to su waɗanda suke neman su ƙago wa 'yan a ƙarya sai suka ɗauko waɗannan akan cewa ai ba abin da ake nufi da waɗannan illa Alƙur'ani. wato Alƙur'anin fatima ko kuma Alƙur'anin ali bin abi talibin ake nufi to mun kawo wasu bayanai mun nuna abin ba haka yake ba hasali ma musafi ba yana nufin ƙur'ani ba ne to waɗannan bayanai wani abu ne wanda duk wanda yake neman gaskiya ya yi bincike kuma ya bibiya zai ga cewa banda ali bin abi talibin da fatima zahra salamullah alaiha akwai sahabbai da yawa na kawo suna waɗansu daga cikin muka duba a cikin littattafai na ulumul qur'an za mu ga su ma a cikin tarihi sun kasance sahabansa dinnan suna da musahafi wanda musahafin nan abu ne na takaddu takaddu ne waɗanda suke tattare aka tattara su to su sai su dinga rubuta wasu abubuwa a cikin waɗannan takardu abubuwan da aka rubuta ɗin nan duk abin da mutum ya rubuta ko ya ji daga annabi sai ya rubuta to wannan ya tattara su ya tattara su a cikin ainihin takardu sai ne ake cewa musahaf to wanda shi ya rubuta wannan sahabi ya rubuta shi ya rubuta abinsa to sai a ce musahafinsa wato takaddunsa wanda shi ne wannan rubuce-rubuce a ciki ba yana nufin musahaf fatima yana nufin ƙur'anin fatima ba wannan ya kamata mu fahimci haka waɗansu waɗanda suke yada wannan abun ba wai ba su sani ba ne sun sani amma dai wai daidai kurin dai a kawo shubuha ne a kuma kawo wani abu na tsana ga 'yan shi'a a yi musu wani abu na buhuta ne kirkire domin wai mutane su tsane su shi sa ake wannan magana to wani abu wanda yake ya kamata mu sake bincike a kai shine tattara alkur'ani kansa akwai wani abu da yake rubuce a cikin littattafan ulumul qur'an shine tarihu tadwini al-qur'an al-karim tarihu tadwini al tarihi ne na yanda aka har hada al aka kuma rubuta shi to waɗansu waɗanda suka bibiyi tarihin za su ga cewa mafi girman abun da ake kawo wannan rubuta ainihin wannan alkur'ani da tarihin rubuta shi ɗin da dama suna nuna akwai abu da ya faru lokacin abubakar yana halifa shine halifa na farko to a lokacin ya umarci ɗaya daga cikin mutanen da suke ainihin tattare da wannan lokaci da kuma kasantuwar shi abubakar ne ya umarce shi akan ya rubuta wasu da dama sukan kawo zaid bin thabit cewa abubakar ya umarce shi akan cewa ya tattara wannan alkur'ani to bayan ya tattara a wannan lokaci na abubakar sannan lokacin usman bin affan halifa na uku aka zo aka take jam'o wasu suka ce to menene bambanci lokacin abubakar da kuma lokacin usman sannan shin 'yan shi'a jam'il qur'ani da aka yi a lokacin usman da kuma wanda aka yi a lokacin abubakar sun yadda da wannan abu da aka yi ko kuma daga baya sun zo sun yi nasu daban kuma ma yaushe ne aka fara tattara alkur'anin nan sannan bayan an tattara shi a wannan lokaci shin wannan da aka tattara shi din nan shi ne alkur'anin da ya to ya to ya to ya to har ya zo mana wannan lokaci bayan shekara wajen dubu da wani ɗaruruwa ko kuma a'a a cikin taho wannan nasa an samu wani sabani an samu wani canje-canje to wannan a cikin wannan shirin da muke gabatarwa musamman a cikin wannan amsa da muke ba wannan mai tambaya bai isa mu bujiro da tarihin tattara alkur'ani dinnan da kuma wani abu wanda ya kai ga jam'in shi a lokacin abubakar da lokacin usmanu da kuma bayan haka mai ya faru ba amma abin da yake mai muhimmanci shine mu tsamo guraren da suke masu shubuha ko kuma waɗanda waɗansu suke kawo shubuhohi a ciki domin su kawo shakku dangane da al'amuran da aka yi tambaya a kai dangane da cewa 'yan shi'a mai matsayinsu dangane da waɗannan abubuwa da suka faru na farko dai kamar yadda muka sani ne malaman ulumul qur'an sun kawo tarihi daban-daban da yawa daga bangaren ahlus sunna akwai wannan bayani da na gabatar sannan ta bangaren shi'a akwai wannan bayani ta wani bangare akwai kuma wani bayanin wanda su kuma malaman ahalus suna ba su kawo shi ba mafi girman al'amari dangane da alkur'ani shine waɗansu abin da suke nunawa shine an yi jam'in qur'anin nan ne bayan wafatin manzo wato lokacin sayyidina abubakar a lokacin abubakar bin abi kuhafa eh, idan shine lokacin da aka fara jam'in qur'an to yan shi'a ba su yarda da wannan bayani ba domin shi alkur'ani a tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da rai abinda malaman shi'a suka tafi a kai shine shi kansa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun a lokacin yana da rai aka tattara alkur'ani aka yi jam'in alkur'ani domin duk ayoyin da suka sauka da duk surorin da suka sauka yadda muka ga alkur'anin nan akwai ajere din nan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi wannan jerin na ayoyi da surori shi za ga wasu lokutan surori makiya ne a maka suka sauka wasu madaniya ne a madina suka sauka wasu da makiya da madaniya din ba yana nufin tabbas lalle dole sai sun sauka a cikin maka ko kuma tabbas sai sun sauka a cikin madina sannan za a ce wannan madaniya ko wannan ah, makiya ba malaman ulumul qur'an sun kawo wasu bambance bambance da kuma abubuwan da ake la'akari da shi kafin a kiran wannan makiya ko kuma a kiran wannan madaniya shi ma ba fage ne da zamu shige shi yanzu ba amma abun bayani anan shine abin da malaman a suke cewa alqur'ani an hada shi da umarni na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma alƙur'anin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da isharansa da nusarwarsa ya nuna Aliyu bin Abi Talibin cewa lallai ya yi ƙoƙari ya harhaɗa wannan alƙur'ani ya kuma tsara shi ya ainihin sanya shi a matsayin wani daftari wanda zai kasance cikakke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wasiyar da ya bar wa Ali alaihi salam bai kasance ya bar duniya ba sai da Ali ya ɗauki wannan himma akan zai wannan aikin kuma bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam Ali ya ɗauki wannan himma ɗin kuma bai fito daga gida ba sai da ya ga tabbas ya yi duk abin da manzo ɗin ya umarce shi ya kuma aiwatar saboda haka kasantuwar an kawo tarihin cewa ai an ce a je a kawo waɗansu ayoyi da waɗansu ainihin surori saboda an tafi yakin ah, yamama wannan kuma yaƙi a cikinsu akwai mahaddatan alkur'ani da yawa ana tsoron kada su kasance an karkashe su domin waɗansu ma an fara yaƙi an fara ganin sun fara barin duniya to kada a waye gari duk mahaddatan alkur'ani ɗin sun kasance an kashe su a cikin yaƙi saboda haka ne ya kamata a zo a tattara alkur'ani saboda haka shi abubakar a matsayinsa na Halifa na farko sai ya umarci zaid bin thabit akan ya tattara alkur'ani to wannan ta bangaren ahalus sunna sun kawo wannan tarihin a cikin tarihin ulumul qur'an ko kuma littattafan suna na ulumul qur'an to bangaren shi abin da aka tabbatu a kai shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam kamar yadda na yi wannan bayani ya umarta a yi wannan kuma Ali bin Abi Talibin ya yi domin bayan wafatin manzo ma an tabbatar a kan cewa Ali bin Abi Talibin ya zo a masallaci yake cewa da al'ummar musulmai sahabban da ke cikin masallacin nan cewa bisa umarni na Rasulullah ga alkur'anin nan fa ya tattara shi bisa umarni na rasulullah ya hada shi ya zama wato kace ready domin masu amfani da shi su amfani da shi amma aka ce waɗansu jama'a daga cikin waɗannan sahabai wanda suke cikin masallaci a madinatu nawara suka ce a'a mu ba ma bukata saboda haka ali bin talib bai yi jayayya da su ba tunda sun ce ba sa bukata kuma mulki yana hannunsu sai ya dawo gida ya lazimci zama tare da shi da iyalinsa da kuma waɗansu daga cikin sahabai waɗanda suka kasance suna tare da shi to abin in muka koma cikin tarihin ulumul qur'an zamu ga cewa inda ya ɗauko salo ɗin nan to wani abu ne wanda zai tabbatar maka da cewa ashe kenan ta ɓangaren ma har hada alkur'ani ɗin da yanda aka tattara shi da yadda waɗannan suka amintu da shi da yadda waɗannan ba su amintu da shi ba to tun nan ma akwai wani bambance-bambance amma duk da wannan bambance-bambancen ba yana nufin cewa akwai wani abu na ainihin ayoyi ko surori waɗanda babu su a nan akwai su a can ba kuma wannan ba yana nufin wani alkur'ani ne daban wanda babu shi a can ba in allah da ashirin na gaba za mu fito da abin yadda yake mu kuma ga menene matsayin wannan har hada da Ali bin Abi Talib ya yi da kuma matsayin wannan ɗin da ainihin Zaid bin Thabit ya yi bisa umarnin Abubakar bin Abi Quhafa sai mu gwada mu gani shin 'yan Shi'a sun fito da wani sabon alkur'ani ne daban ko kuma dai a'a ƙur'anin musulmi kwaya ɗaya ne har yau kuma har zuwa ranar kiyama insha Allah a mu na gaba za mu fito da abin kamar yadda yake saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu alaihi محمد وآله الطاهرين إنما ولد الحبيب محمد madalla yanzu kuma sai mu na ƙarshe wato duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah zai dubi ne dangane da batun rasuwar sarauniyar ingila elizabeth ii biyu wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma naɗin sarautar da aka yi na ɗanta charles bayan rasuwarta ba da jimawa ba wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. mace ranar alhamis inda ta gabata ce dai sarauniyar ingila marigayiya elizabeth tarsu duk wani cewa dai kafin wannan lokaci ba a yi wani bayani akan wata rashin lafiya ko wani yanayi da ta samu kanta a ciki ba bayan rasuwar ta dai an ɗauki matakai waɗanda suke daidai da tsari irin na ƙasar birtaniya dangane da batun sarauta inda aka naɗa ɗanta a matsayin sarki charles na uku wanda zai ci gaba da tafiyar da sarautar ƙasar kafin mu je ga sauran batutuwa zai kyau mu dan duba wani abu daga cikin tarihin sarauniyar ingila elizabeth an haife ta dai a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 a wani gida wanda yake gefen dandalin berkeley a birnin london na ƙasa ta burtaniya ta kasance ya ta farko ga albert wanda kuma shine na biyu a wajen sarki george v da mai ɗakinsa mai lakabi mai martabar sarauta ta duchess wadda a da sunanta elizabeth bowes leon elizabeth da uwarta margaret rose wadda aka haife ta a shekara ta 1930 sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar zuriyarsu a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matuƙar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana da shekara shida elizabeth ta faɗa wa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai ƙimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jin ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an ji daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya ƙarama ta. an samar da ƙungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irinta ta farko a fadar buckingham wadda kuma a kafa ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba ma'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta auri philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekara ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaki na taba da yake a watan janairun shekara ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan dai ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar yadda ita kuma wannan shine ƙarshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a ƙasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin sarautarta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk kuwa da adawar da firaministan kasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawan su shine karan farko wanda suka ga saroniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar saroniya ta birtaniya birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin nan na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dole birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta Birtaniya ta yi wata ziyara wadda ta karaɗe ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkinta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan ƙasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na Birtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka hada da indiya elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an da kesa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 kasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma kasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen 'yan siyasa da dama dai sun rage ganin kungiyar ta kasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar kungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani bangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren burtaniya a nahiyar. faduwar tasirin ƙarfin ikon burtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashigar ruwa na suez a ƙasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa ƙasashen renon burtaniya sun kasin katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wani rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan ƙasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar makunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative dai ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai kawai bayan an yi ta tuntuɓar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniyar ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a birtaniya lord altrincham ya yi ta sukar lamarin sarauniyar da kuma cin zarfinta kalaman nasa dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yada labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord altonsham hari inda magoya bayan daular suka tare shi a kan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar kasar birtaniya sun ɗauki saroniya da matuƙar muhimmanci kuma nuna goyon bayansu a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran kasar ta burtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa kwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa sarauniya elizabeth ta kasa yin haƙuri da ra'ayin da na fadarta da haka sarauniya ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martaba sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba sai ta amince da shawararsa ta naɗa air of home a madadinsa sarauna dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta ga an tsame hannun sarautar ƙasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauna dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargaɗi sannan kuma bayan haka ba ta yarda a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a kasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta ba rasuwarta ta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniyan sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar kasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa wanda ya bayyana rayuwarta a matsayin rayuwa mai inganci baya ga kuma sarki charles ya bayyana cewa zai ci gaba daga inda mahaifiyarsa ta tsaya sannan kuma zai ci gaba da bin tafarkinta tare da jaddada cewa wannan kuma ba zai hana shi gaba da gudanar da ayyukan da yake yi a duniya na agaji ba sannan kuma sabon sarkin na burtaniya ya sanar da ɗansa williams a matsayin gire mai jiran gado a hukumance sarauniya elizabeth day ta rasu ne a yammacin ranar alhamis ɗin da ta gabata tana shekaru 96 a duniya bayan kwashe tsawon shekaru 70 tana kan kujerar sarautar birtaniya jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe da Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tare amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.